وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا بل Allah ce ka bar wannan magana aɗafin aɗafi ne alama hukiya anhum daga abin da aka hikayo daga su mu min qaulihim na ce wasu mali hazar rasul me yasa wannan manzo ya kula da'ama ke cin abinci Wayan shi asawa aswaqi har yana tahiya cikin kasunni da shi da ce bal bari wannan zance nasu ilrabun ila ma huwa a azamu kwam da magana na zuwa ga abin da ya kishi girma kai bari magana wai kai don sun karyata ka sun ma karyata Allah gaba wa inna zalika takazibul lir rasul domin shi wancan karyatawa ne ga manzo wa haza shi ko wannan takazibul lahu ta'ala karyatawa ne ga Allah madaukakin sarki shi yasa ce kai bari ko wannan magana kazzabu bis sa'a sun ma ƙaryata alkiyama kaga Allah ma sun karyata yace inna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'asu man fil qubur aw ko ko muttasilun bi qawlihi shi bal din nan yana sade da cewa shi tabarakal ladzi in sha'a sarki ya tabbata ma wanda inda yana so ja'ala laka khairan min zalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka usura to shi asali da bal bari maganar wai a sanya ma gidaje manya ko kuma dukiya mai yawa kamar yadda su suka ɗauka cewa girman ya tsaya kawai ga girman duniya to ba haka ba ne kazzabu bis sa'a sun karyata alkiyama min minhum zalika don musanyawa da suke yi ala ablaga wajahin bisa ga fuska mahi kai matuka. wa an eh, bi anna da cewa man kazzaba bi sa'a duk wanda ya karyata alkiyama kaifa yusaddiqu hadha habara ya zai gaskata wannan labari da kake bashi kazzabu bi sa'a alkiyama sun karyata ta liqusuri nazarihin dan nazarin su ya takaice ne ala huda mai duniya ga toton duniya sun dauka wanda duk adda duniya to shi adda girma fazannu sun zaci annal karamata girma bil mali ga dukiya yake yasa suke cewa yasa ba a jihu mai taska daga sama ba ta arziki me yasa bai da gonar da ta hita kowa sannan hice ce Allah na bai hi kowa kuɗi ba bai hi kowa gona ba saboda nazarinsa ya taƙaita kawai ga toton duniya har sun zaci girman ga dukiya ne yake wa a ta da namun tanadi sa'iran wuta mai hasuwa liman kazzaba bis sa'a ga duk wanda ya ta alkiyama ai annara wuta ashadidatul isti'ar mai tsananin hasuwa إذا أتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا إذا رأتهم إن وتتقصوا حقيقة غنينا حقيقة auka na bi mar'aminhum ko ko ta zai inda suke cinkanta wal awwalu aula amma na farko fi. cewa za ta gasu ita wuta gani na hakika ne min makanin ba'idin da ta kai su tun da nesa same ula ha ta gayyaza suka jin hushinta da rurarta ruwaya an ruwaito ha ta tara alahun min masirati mai ati amin wutan na bayyanowa su gane ta tun sauran tahiyar shekara ɗari ga nisa giliyanan tana ta farfasa kalgalba ne kamar mai hushi izagala sadaruhu in gabanayar ɗora sauti na fushi su ji rura, sautan shadidan sauti mai tsanani ina mawaƙi ka cewa wuta ta tashi tana rura tana hasala sai an riƙe ta da sarƙoƙi a ja da mai shi mawaƙi da faɗi da yana fassara ta gayyo zan waza fira ke ta kusata ta ɗora rura ru'yatuhu wa ilmuhu abin da ake nihi da sama'u ta gayu su zai mururar ta da za su yi wai su gane ta kuma su sano ta wala ma kanatil hayatu la yushtaradu fiha bunyatun duna bunyatin da yake ita rayuwa ba a shardanta wata gina ga rabba koma bayan wata ku ba ku ba ku ba a da da ba a ta ga jinar da ka iya ɗaukar rayuwa ba a ce wai jinar mutum ɗaya ka ɗaukar rai a a ko wuta tana iya ɗaukar rayuwa in Allah ya sanya mata rayuwa kana an yi haluk Allah jannarin hayat yana yi wa Allah shi talici rayuwa ga wuta fatara ya zan tana gani wata ta gayyazu har tana iya hushi wai za ulqu min ha makana wa idan. فألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا wa iza ulqu idan aka jefa su makanan layikan wani wuri kukuntacce min ha daga cikin wutar ai fi makanin wannan makanan mansubun ne bi nasil hafil an nazbantai saboda ɗebe harshen habla shine fi na zarafi idan aka jefa su fi makanin to da yake babu fi sai aka ce makanan layikan wuri kukuntacce min ha shi ko bayanun bayani ne ta kaddama ya gabata fasara sai zan halan hali amma matsayin bayani yake idan an jefa su wuri kukuntacce min ha shine wutar don ko ina na ta kukuntacce ne bizu ya azabi da ƙarin azaba wa an ibn abbas ya ce yulayyaku alaihim ana kukuntawa gare su kama yulayyaku sujjihin rum wanda aka kukunta ajilo na mashi irin misali da ake cewa kamar tsagin kibau cikin fari wato mammace liyashtadda alaihim alkurabu saboda bakan ciki su tsananta gare su muqarrani na suna waɗanda aka goya fi salasil cikin sarkoki urinat an goya aidihin su ila anaqihim zuwa wayoyinsu an yi musu tukku baja a hade hannuwan mutum zuwa ga waya haka daure a kwakwaci au koko yuqranu kullu insani ma shaytani kowane mutum a haɗa shi da shaiɗani ne na aljani wanda ya fatar da shi a ɗaure su tare a sauta shi an mukara ne suna waɗanda an ka goya da shaiɗannun aljannu ‘yan uwansu fi salsalatin a cikin sarƙa guda za a haɗe su wa fi arjalihumul asfad sannan ga maruruwa ga ƙafafunsu da au hunalika sabura shi a jawabin isa isa ulku in aka jefa su wuri suna waɗanda an ka goya cikin sarƙoƙi da maruruwa to sai su ɗora kiran su guran halaka hunalika wannan lokacin aiki zalikal makar fi zalikal makan a wannan wurin hukuntacce don hunalika yana ɗaukar zarafi na zamani ko na makani wannan lokacin ko wannan wurin sai su ɗora kiran su gura halaka ayyata yatamannawna halaka abinda aka nufi da suna kiran halaka tunda ita halaka ba hankali ga rabba da za ta ikibali ta huskanto abinda aka kiran halaka wai guri ne kawai da aka cewa ne bari kiran shehu wai bari guri ne wai na daunahu an ce suna ma kiran halaka fa ya na suna cewa ta'aliya ya sabura zo ya ke halaka ai fa haza hinuki wannan lokacin ki fayu ƙalu lahun sai a ce musu lata da uliyau masu buran wahida ai yau ku bar ma kiran halaka guda da kun sani ku kira halakoki da yawa don halaka ku yau ba guda ba ce da usu bura kasira ku kira halaka mai yawa li adamin ƙida'i azabikun saboda rashin yankewa azabar ta babu wani lokaci da azabar za ta yanke wa kasarata anwa'ihi da kuma yawan nau'ukan azaba kashi kashi akwai na cin zakumi akwai na zama cikin wuta akwai na shan ruwan zahi akwai walakanci ba azaba ɗaya ta hursuna ba kawai yadda tun nan duniya ana iya ɗarme mutum a ce a kai shi gidan yari kuma ci gawaran ne a rubuta with hard level can a sa shi aiki na wahala wanda zai ladabta shi kuma to can ma akwai azaba ma abuciya walakanci saboda laihin nasu babbana don haka azabar su ma mai girma ce fa kullu waqtin waqtu suburin ahara don haka kowane lokaci wata halaka ta ta daban don haka halaka koyo ba guda bace قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء kul Allah ce ka ce musu a zalikal maskuru min alwa'idi wasu fatin nari shin wannan abu da muka ambata na kyace da sifar wuta da azabobin da ke ciki hairun shi yahi am jannatul khuld ko ko aljanna nan ta dawama wai dan adam ya zaba kun ji dai azabobin da a cikin wuta kun ji ni'imomin da aljanna to sai mutum ya diba shin wancan azaba ya fi koko aljanna nan ta dawama wadda in an shiga an shiga ba a hita allati wadda ida hal muttaquna aka yi alƙawalin ta ga masu tsoron Allah li shirki wa kulli sharri masu tsoron yin shirka da duk wani aiki na sharri wal istibhamu lit tawbihi wannan tambaya ta zargi ce cewa ah zalika hayrun eh wancan yafi wattablil shi ko hihita wannan na cewa wannan yahi abinda aka sani ba a tablili sai a gudu sun yi tarayya ba a cewa wane yahi wane ilimi sai dukkan su malamai ne to an ce wannan aljanna din hairun ita tahi kenan hadda wuta akwai alhairi ciki illa aljanna hin ta dai tai a'a babu wannan tablilin ga hakikani an yi shi ne ala wajen hita hakumi bisa ga fuskar gace ka ba ya kulu man yalribu abdahu li muhalafati amrihi kamar shugaba bawa ne ya saba ma umarni ne ya bugai don ladabi sai shi ce ha za a ɗaya ba zalika dan haka ya shi ma dadi a baka kashi ko ko zaman ka lafiya ya to ga gace ne ko a ba mutum azaba ko a bugai a ce ɗanɗana ka je a inda daɗi to daɗi dadi ta taso ba nan in ba don gace ba to shi ma cewa wannan ya ko wancan ala sabili tahakkumi ne kana lahum jaza'an wa masira ita aljannan nan da an kawa masu tsoron Allah alƙawalinta ta zan ita ce sakayya gare su kuma wa masira ita ce makoma fi ilmi ta zan haka tun harko can ga sanowa Allah aw fil koko tun can ga lawhul mahfuz haka yake rubuce ta zan ita sakamakon su kuma ita an makoma su marji'an wurin koma watta abiru bil mali ibarar da yayi da mali bai ce ta kunu lahum jaza za ta kasance ba sai ce ta kasance har abai ya wuce to ko dore haka yake ga sanin Allah ko ko dama an riga an rubuta ga lahul mahu lija'al al mutaraqqabi abin waqi saboda abinda ake jira wanda a tabbatacce zai abu to ana iya ambato ne kamar ya abu Kaba a sa ka aiki wanda ka san dole na ka yi kuma wanda ya umarce ka yana gaba gare ka sai ka ce an gama za shi ko ba kowa da yi ba ka ce ai an gama to su ma ta riga ta zama koma gare su saboda abin tabbatacce ne sai aka sanya abin da aka jira kamar ya riga ya abu wa zikirul masir ma jaza'i shi ko an batun makoma tare da sakamako an ce jaza'an kuma a ce wa masira لأن لذة النعيم لا تكمل إلا إذا لم إليها ديب saboda ni'ima daɗin ni'ima bai cika sai in ta taru da kyakkyawan masauki duk wanda ka ji daɗi in dai inda ka kwana bai da kyau to ta farare daina da ka dawo wurin kwana sai rai ya baci to shi sa aka ce ta zama sakayya gare su kuma ita an makoma ba zuwa ɗaya za a yi kamar matsayin ofis ba 'yan an ka tashi da aiki su koma gida kwakwance kamar yadda wasu mutane kaka suna da ac ofis amma kila ba su da shi gida to jin daɗin sai ya zan tun da babu shi inda aka kwana har mai bai kammala ba to wannan ni'ima ita asa kai su ta aljanna kuma ita an makoma daga ƙarshe cikin ni'ima kuma za su koma ba hira ɗaya suka yi cikinta ba kamar masu hira gidajen masu mulki ko masu kuɗi ga ni'ima nan suna kallo su ci abu mai daɗi su zamna cikin ni'ima amma da lokacin komawa gida a kwanta ya yi su sun san wurin kwancin su ba mai kyau ba ne to su yan aljanna ba haka ba ne cikin ni'ima su kuma ita an makoma lahun fi hama ya sha'u lahun fi hama ya sha'u ya sha'una abinda suke so lahum ya tabbatar musu ha cikin ta ba ma ne ji aka ce a ci abinda ya samu ba a'a abinda duk kake so sabanin nan duniya ba duk abinda kake so kake samu ba ba duk abinda kake so kake ci ba don wani baka da hali dai wani kuma bai baka lahiya to can babu magana baka da hali kuma babu magana in ka ci kaza bai baka lahiya don can ba a kan lalura ake cin abincin ba don ɗaya ne imtuwa da jin daɗi abinda suke so ya tabbatar musu kullum ala qadari martabatihi kowane akan gargadon darajar shi wa fihi dalilun cikin nan akwai dalili ala anna kullal murad cewa dukkan manuha gaba daya a ce burin mutum ya cika la ya hasulu ba ya tabbata illa fil jannati sai cikin aljanna cewa lahum biha ma ya saboda takadimi yana gwada ihtisasi ga ka'idar balaga eh. cewa lahun fiha suna da abin da suke so amma cikinta kawai ashe wani wuri da ba aljanna ba ba duk abin da kake so zai kammala saboda an keɓe ga ihtisasin da an ka ya nuna cikinta ɗai mutum ka samun komi yake so eh. halidina alhalinsu suna abin kaddara madawama halina daga fa'ilin ya sha'una Abin da suke so alhalinsu kuma suna masu dawama hali ne lazimi kana wa'aduhum ma zukira alƙawalin da aka yi musu na abin gada muka faɗa na ni'ima ya zan wa'adan alƙawali mas'ula abin tambaya a larabbika akan ubangijinka wannan alƙawali da ubangiji ya yi musu yas'aluhu man wu'ida bihi waɗanda an kawa alƙawalin suna tambaya ta su ce rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika ya ubangijinmu ka ba mu abin da kai muna alƙawali bisa ga halussan manzanninka Abin da ka aiko manzanni suka faɗa mana na ni'ima za a ba wanda ya yi imani ya yi aikin ƙwarai to Allah ka ba mu su za su tambaya ke au koko yas'aluhu lahumul mala'ika mala'iku ke roƙan musu rabbana wa adkhilhum jannati adanin lati wa'adtahum ya mu ka shigar da su aljannan nan ta zama wadda ka yi musu alƙawari mala'iku ke ce mai haka au huwa haqiqun bi an yus'ala wa yutlaba ko kuwa shi Allah ya cincinta wannan alƙawalin yana da cincinta waɗanda an kawa shi na da ikon su tambaya su ce ina abin da an kai mana alƙawali saboda alƙawalin Allah ko ba a tambaya ba inna Allah la yukhlifu al ada. kuma kana wa'aduhu ma'tiya alƙawali ne ba makawa zai kasance kuma shi ba mai saba alƙawali ne. ana nufin dai suna da ikon ma in ba a ba su ba tambaya saboda tabbatuwa wannan wa yawma nahshuruhu mutane radda za mu tayar da su bin nuni lil jamhuri mahi yawan makaranta sun karanta da nuno na hashiruhum wal ya'i kuma an karanta da ya libni kasirin wa hafsin yawma ya hashiruhum radda Allah zai tadda su wal lamiru lil kuffari lamirin hum din na kafurai ne radda za mu tayar da su kafirai li'anna zikral muttaqina istidrad ko da yake nan abinda akusa ambaton masu tsoron Allah da yace allati wa idal muttaqun kana lahum jaza'an wa masira lahum fiha ma yasha'una khalidina kana ala rabbika wa'adan mas'ula to amma ai kanin gittawa waɗannan ayoyin magana akan kafirai ake yi to wannan magana ta masu tsoron Allah gittowa ta yi akan istidradi saboda a faɗi abin da ya tabbatar ma dukkan gabrin biyu amma kiyasin magana akan kafirai ake yi don haka lamirin na kafirai ne an batun mumin na gittowa ɗaya don a faɗi su kuma nasu kaso shi da ce ya zo ne kawai istiradi li izhari maqamil fariqain don a bayyana da matsayin jama'a biyu ala wajhi taqabul bisa ga fuskan taqabuli of opposition wangana nan wangana shine muqabala a faɗe su daura da daura tunda an faɗi jaza'ul na da irin azabar da suke ciki ta wuta da kokomi da sarkoki to shi kuma bari a faɗi abin da ya tabbatar ma masu tsoron Allah to don haka ya jitto amma yanzu mun koma zuwa ga maganar da aka yi harko ta kafirai Allah ce ka ambaci radda za mu da su wa ma ya abuduna da abin da suke bauta min dunin lahi wani Allah ai gairi wani ne mu tattara su min kulle ma abudin siwa duk wani abu da aka bauta mata ba Allah ba wa minhu almala'ikatu wa isa wa uzairu hadda mala'iku har isa har uzairu din duk za a tattara su ne guda wa ma ya umul aqil wa ghayrahu ma ta gane mai hankali da wanda bai da hankali ga ka'ida abin da an ka sani an ce ma abin nan to wanda ba mai hankali mai hankali za a ce man to maimakon a ce yau mana ruhun wa man ya abuduna yadda za mu tara su da wanda suka bauta sai aka ce da abin da suke bauta to ga mala'iku da annabawa su a ƙillai ne man atta su, amma ga shi an yi ibara da ma to kenan ban da su ban da wanda ya bauta ma mala'iku ban da wanda ya bauta ma mutane tun da su man atta su kuma nan ma an ka kawo ya ce a'a ma ta game mai hankali da mara hankali au uri da bihil wasu koko siwa ake nuhi da shi za mu tattara su da abubuwan da suka sifantu da bautar su duk abin da sun ka bauta ma kenan ya an ce abin da sun ka bauta ma to da mutum da abin da ba mutum bari yana ciki au ko ko gulliba gairul aqili lil kasarati ma din ga ta gairul aqili an kawo ta ne don a rinjayar da abin da bai da hankali don wanda bai da hankali ya yawa cikin abubuwan da an ka bauta ma mala'iku da annabi isa da uzairu su dai an masu hankali sauran gumaka da itace da komi gairul akili na kuma ya yawa to saboda yawan da ya shi sai aka yi ibara da ma ba a yi da man ba faya kulu sai allah ta'ala ya ce bitta hatiya lil jamhur mahi yawan makaranta sun karanta da ya faya kulu ala talwin hidabi bisa ga cewa an zo da zancen launi launi an yi iltifati can an ce nunu yau mana hashe ruhun radda muke tattara su to maimakon fana kulu mu ce daga ce faya kulu sai shi ce amma sai ga'ibi bayan kuma takallumi na shi ka magana to wannan ana yi ne don talwini a zo da abu launi-launi kamar kawa ne ka sawa gari za ka ɗebe ka sake sawa kana cikin magana sai kuma a dawo da cewa kai ga'ibi ne ba kai ka magana ba radda za mu tara su sai Allah shi ce musu kuma ba shi Allah naka magana ba an yi haka ne don talwinin hidabi a zo da zancen launi launi wabin nuni amma kuma an zo da nun fana kulu limni amirin sai zan babu iltifatin nunun can ta na hashe rufin ta koma dawowa na a ce fana kulu sai mu ce kaga ba a waiwaya ba ta kallamin na nan ke ai ya kulu lilma ma'budin al uqala'i aw Allah zai ce ma abubuwan da an ka bauta ma da masu hankalin na mala'iku da annabawa da salihan bayi au gairihim ko waninsu na duwatsu da itace da gumakan da aka bauta ba ku hullahu duk Allah zai ba su daman magana su yi hurci au ya mu bi lisanul hali ko ko da lisanul hali za su magana ba da lisanul kauli ba akwai lisanul hali akwai lisanul kauli. kamar mutum ya ga abin da ya kafa faɗa miyo su kuce mai bai ce yana so ba amma hali ya gwada akwai abubuwan da a haka sai a ce musu a anton alalaltun ibadi ha'ula e ku kun kaɓatar da bayina waɗanga bi amrikun iyahu da umurta kusu bi ibada kun da bauta ku kuka umurce su su bauta muku amhun dallus sabila ko ko su suka bace hanya da kansu sabilal haq hanya ta gaskiya bi an fusihun da kanunsu bi iralihim anin nazari sahihi saboda kauda kan da sun kai daga nazari ingantacce wa anil murshidin nasihi da kuma ma mai shiryarwa mai nasiha annabi da yazo yana kira su su'alu tawbihin lil abada wannan tambaya ce ta zargi ga su masu bautar idza ajaba al ma'buduna bima ajabu idan su waɗanda ake bauta ma suka ba da amsa da irin tasu jawabin liyazdada bizalika hasratuhum wa falihatuhum saboda da na sanin su da kunya su ta karu sai a tambaye waɗanda suka bauta ma ce ku kuka ce su bauta muku su ce a mu ba mu sa su ba ba mu san suna yi ba ba mu gode ba bautar ba sai da na sani da azaba ta karu wa taqdimul musnad ilayhi gabatar da musnad ilayhi a ce a antum li kaunil fi'li waqi'an bila raib saboda shi aikin ya riga ya abu illa zaman ku kuka batar da su shi aka tambaya ba batan aka tambaya ba an riga an san cewa sun bace yanzu abinda aka tambaya ku kun ka bace su don haka anton ya gabata ku kuka batar su saboda dama ku aka tambaya ga in kun bace su ba batan ba shi ya riga ya tabbata da haka bai ce alalaltun kun ɓadda ibadi bayina ba in yace kun bace su to kenan batan aka tambaya in ya tabbata to tun da ya riga ya bata antum ku aka tambaya ku ne sababin batan ku kuka kira a bace wa inna masu alihil inda tambaya take ga mai aikata batarwar qalu subhana qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا ألو سيسو su waɗanda aka bauta subhanaka tsarki ya tabbata ma ai tanzihan laka tsarkakewa ta tabbata ma amma la yaliqu bika ga abin da bai dace da kai ba ifadul lahu anil andadi wannan magana ta su nisan tashi ne daga kiyoshi au ta'ajjubun ko ko mamaki ne min nisbatil ilal daga jingina baswat ilaihin zuwa gare su a'a Allah tsarki ya tabbata ma mu ba mu muka batar da su ba li'annahum domin su waɗanda aka bauta man in ma mala'ikatun wa biya ko dai mala'iku ne da annabawa fahim muna su ko tsarari ne ko su ba su bata bale su yi kira zuwa ɓata au jama’adatun ko kuma sandararren abubuwa na duwatsu da itace da suke sassaɓu gumakan su ko Laha ya laha babu rayuwa gare su sai su ce ma kana yan bagilana ba ya kamata gare mu ai ma ya sikhulana bai inganta an nattahi zamuriki min auliya wasu majibinta min dunika koma bayan ka ai gairuka waninka min auliya din maqulu awwal maqulin harko na min da ta shiga gare za'idatun qari ta li takidin nabi don ta karfafa korewa dama ya ka kore da ma to ana ƙara min kamar yadda yan an kore da laisa akan ƙara ba inna allaha laisa bi zallamin lil alaysa allahu bi ahqal ita ko min gama malakum min dunillahi min waliyyun wala ma minkum min ahadin anhu hajizina ba ya kamata gare mu mu riki wasu majibinta ko masoya koma bayan ka ai gairi waninka wa ma qablahu abinda ke gabani nai shine min dunika asani shine mabuli na biyu ai ma yaliqu bina ba ya dacewa gare mu an na tawalliya mu yi soyayya ko mu jibinci ahadan wani mutum ka koma bayanka fa kaifa na amuru ahadan to ya za mu umarci wani mutum guda bi an ya tawallana ya jibince mu ka? mu ba mu ɗau wani waninka ba muka cewa wani ya ɗauke mu matsayin waninka walakin mata'atahum wa aba'ahum sai dai jiyar da su daɗi da kai da su da uwayensu ni'imar tassa suka hambari bi anwa'in na'ami da nau'ukan ni'ima wa dulil umri da tsawon rayuwa da ka ba su fastagara kufi shahawa ta sai suka nutse cikin shawoyi suka bi shawoyin ransu an ba su lahiya an ba su ni'ima da dukiya da komi sai ta ɗauke su zama an daɗe sun haga a ba a komi hatta na su zikira har suka mance tunaka hatta gafalu an zikirika awi tazakkuri bi ala'ika suka rankana daga ambatonka ko kuma tunawa da ni'imominka aw tadabbur ko kuma lura fi ayatika ga ayoyinka wal imani biha hada imani da su wa kanu qauman bura dama sun zama mutane halakaki halikina shi buran masdarun masdarina wa sifa bihi an kai sifa da shi don mubalaga don akai matuka matuƙa waliza don haka ma yastawi fihi alwahid wal jam' da guda da taro duk bura ake cewa ba sai an yi jam'i ba saboda mazdari ne au jam'u ba'irin ko ko a'a bura jam'i na na ba'ir ba'iran halakake kamar a'idu a ce udin haka ba'iru a ce burin qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace multafitan yana mai waiwayawa ilal abadati yanzu ya koma ga masu bautar tunda ya tambaya ya ce ku kun kabar da bayina sun ce a'a to sai a dawo musu don izari kafafan bitaubi don a zoje su da zargi don kwan sai ya ce ka karkar zabo ku to sun ce ƙarya ku kai ma ta bima taquluna fama yastati'una sarfan wala nasra ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا فقر كذبوكم Allah ya ce to sun ƙaryata ku ai kazzabal ma'budun al'abidina abin bautar sun ƙaryata masu bautar su bima taquluna da abin da kuke faɗa bil fawqiyya an karanta da mai ɗaya biyu sama taquluna lil jamhur mahi yawan makaranta haka suka tafi wata hatiya kuma an yi da mai ɗaya biyu ƙasa ya ƙuluna limni kasirin ai bi ƙaulihin da ce wasu innahum aliha sun ƙaryata suka ce wadda suka yi su abin bauta ne au alal luna ko ko can lahira da sun ka ce Allah ga waɗanda sun ka bashe to sun ƙaryata ku sun ce su ba su batar da ku ba ku kuka bace da kan saboda ni'imar da an ka ba ku kun kamance da ambaton Allah sun ƙaryata ku ga cewar da kuka yi can duniya su abin bauta ne ko ko sun karyata ku ga cewar da kuka yi nan lahira ha'ula ya alalluna waɗanga ne suka batar da ku waya juzo an ya kuna aljaru wal majaruru badala istimalin min lamiri kuma yana yi wa jari da majarurin ga cewa bi ma ta ya zan badala istimalin na daga lamirin da a cikin kazzabukum sun karyata ku sai an ka canza an ka ce abin da kuka faɗi kamar ka ce na fa'ani zaidu ilmu zaidu ya na suka ce sani ne to ai sanin nan cikin zaidu yake don haka ishtamala alaihi zaidu ya tattara shi sai badalin ya zanna ishtimali ko ko ka an shahril harami italin fi suna tambayar ka wata mai alhurma yaƙi ciki suka tambaya badali ne ke to shi ma wannan yana ɗaukar badali sun karyata ku abinda kuka faɗi sun ka karya ku suna tambayar kawata mai alfarma yaƙi ciki sun karya taku abinda kun kace la'anna don kazzabtuhu ko kazzabtu bihi wahidun duk guda ne don haka ce bi mata na wannan harshen jara ba zai cuta ma zaba ba ko da yake an san kazzaba tana adiya ba sai da harshen jara ba ya kace to don me an ka kawo bana an ka ce bi ma ta na. kace don da hu da kazzabtu bihi duk tsaina ya ta'adda bi nafsihi wa ya ta'adda bi harshen jar kamar da hu ko da haltu fihi duk ɗaya na shiga ko na shiga ciki ne bi ma'ana fa ma yastati'una sarfa to ga su ba su iya juyar da azaba daga gare ku bitta hatiya yastadi'una mai ɗaya biyu ƙasa lil jamhuri ga qira'an mahiyawa wal fawqiyya da mai ɗaya biyu sama fama tastadi'una li hafsin ga qira'a hafs ai lahum wala antum abinda sa qira'a ta zo biyu don kowane na daukuwa in an ce yau ba ku da ikon tun ku ɗaya kanku azaba eh ai haka ne in kuma an ce su abin bautar yau ba su da ikon tun ku ɗaya muku azaba kuma ai duk gaskiya don da ku da sun ba mai iya tun ku don haka da ya da ta da tana yi sharfan lil azabi kun ba su iya juyar da azabar da gare ku wala nasara kuma ba su iya agajin ku man allakum minhu hana ku daga azabar wa man yazlim minkum duk wanda ya zalunci daga cikin ku su kafiran ko kuwa yanzu duk duniya ake magana ayyuhal mushrikuna awil mukallafuna ya ku mushrikai ko ko duk bayi mukallafai ake magana da su duk wanda ya zalunci bi shirkin aw bi gairihi don zalunci hawan hawa ne amma zalunci babba shine shirka don haka ya fara fadin sa wanda yayi zalunci babba inna shirka la zulmun azim aw bi gairihi ko da wani ne na ayyukan sabo kuma ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa don haka da shirka da sabo duk sun game nan wanda duk yayi zalunci daga cikin ku nuzikhu muna ɗanɗana mai azaban kabira azaba babba ai shadidan mai tsanani fil ahirati lahira wa sharɗu in ammal kubra wal to shi shirka zaluncin gada an ka ce wanda ya zalunci daga cikin ku in mun ce ya game da kafirci da fasikanci har da sako na ciki to fa huwa muqayyadun kenan ita wannan azabar za a kayyade ta fi qitla'il jaza'i bi adami tawbati wal afi shi wanda an mumini in ba a samu ahuwa ba kuma bai tuba ba sannan yake da azabar in an ce hadda masu sako ba sai kahirai ba to su kan azaban kabira sai a kayyade ta ga rashin tuba da kuma rashin samun rangwame sun ma ajaba an shubha ta sannan Allah ya karɓa ga rikicin da suke shigowa da shi suna son su mai mutane kar su yi imani suna cewa manzo ka cin abinci manzo ka yawo kasuwa bi dan abinci ma li hadar rasul ya kullu ta'ama wa yamshi fil aswaqi kurkudi ba to wannan rikici ne suke son su kawo su ɗauke hankalin mutane a ce lalle ka in Allah aiko shi aiko da ya wadata shi ana son kuma a gwada musu ba girman duniya shine girma gon Allah ba to wannan rikicin da suke son su kawo cewa mali hazar rasulu ya kula da amma wayam shi fil aswa shi Allah yayi karba musu yayi raddi da kaulihi da cewa shi amin wa ma وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين أحدا ما أرسلنا أحدا بمتبع أيقوان الآية بقى ablaka gabanin ka minal mursalina na manzanni illa innahum la yakuluna da face dukkan su suna cin abinci bale su ce ai duk manzannin da an ka aiko ba su cin abinci kai ko abinci kake ci don haka ba manzo bane kai to ai duk manzannin da muka aiko suna cin abinci wayam shuna fil aswaqi kuma suna tafiya cikin kasunni fa anta misluhum to ai kai irin su ne fi zalika ga haka wa qarqila lahum kama qila laka kuma an hada musu irin abin gada an ka hada ma wal jumlatu ba'da illa sifatu mahzufin jumlar da ta zo bayan illa sifa ce ta wani abu da an ka shahi wato illa rusulan ya na sahaba sai aka shahi rusulan wanda suna aka sifanta da suna cin abinci suna tafiya cikin kasuwa lidalalatul mursalina alaihi don mursalina din can yayi dalili gare cewa wa ma arsalna qablaka minal mursalina bamu taba aikowa gabaninka daga cikin manzanni ba illa rusula sai manzannin da ya kuluna da'a maka cin abinci wa yanzu na fila don haka rusulan ɗin mursali ne ya yi dalili ga rai ba sai an kawo shi ba wa uqimati sifatu maqamahu sai an ka tsaye da sifa matsayi ne shine ne ga ta cin abinci da zuwa kasuwa ka kaulihi kamar cewa ta yi wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum to ai akwai ahadun amma an shahi shi mamin na a hadun illa lahu maqamun ma'ad wa dalilun ciki akwai dalili anna mashi tahiya fil aswaqi cikin kasun nemin salihi ne yana cikin al'adar mutanen kirki bayan Allah na kwarai suna zuwa kasuwa lakin sai dai kala ibn al-arabi ya ce hil ahkam cikin tafsiri ne ahkam ma kasura al-badil fil aswaki da banna ta yawa cikin kasun ne wa zahara fi hal manakiru munkari na abubuwan ki suka bayyana kare ha ulama na duhulaha sai malaman mu suka karhanta shigarta li arbabil falal amma Abu abuta daraja al muqtada bihan wadanda aka koyi da su bai kamata shi kasuwa suna ne da mata ana gurgurewa. don kada su ga munkari gashi kuma ba su da ikon hana shi don haka masu fifi ko waɗanda aka koyi da su ga addini sai suka ki shiga kasuwa tanzihan lahum don tsarkake kansu anil baqa'i daga wurare allati yusallahu wadanda ake saba ma Allah ta'ala ha cikin su intaha nan magana ta ibn al-arabi ta take cikin haka waja'alna ba'alakum li ba'alin fitna Allah ce mun sanya sashen ku ayyuhan nasu ya ku mutane sashen ku su zama fitina ai baliyatan jarraba li ba'alin sashi ibtul ganiyu bil faqir shi mawadaci an jarabtai da talaka wasahihu bil marid lahiyayye an jarabtai da marar lahiya washarifu bil wali madaukaki mai daraja an jarabtai da wanda adda sarayayyar daraja wanda ba kowa ba war rasul manzo shi ko an jarabtai bil mursal ilaihi ga waɗanda da aka aiko shi zuwa gare su kowane jaraba na ga guda ya ƙulu sani fi kullum sai na biyu ya ce ga kowane lila a kunu kal'awal talaka ce ni misa ban zan mai kuɗi ba lahiyayye mara lahiya ce wai me yasa har yanzu lahiyar ga tabuwa shi ko wanda bai da daraja ya dibi masu daraja ce wai to me yasa shi bai da wannan matsayi sannan ku kuma masu matsayin an ka jarabce ku da su mawadaci an jarabta ya ajima ajima talaka ya sallama duk jarabawa ta ta Allah a gani yana hankuri ko bai shina yarda da kayan nan na Allah na an ka sa hannu nai bari ya ba yan bayan Allah ko zai daushi adda kaya nai yayi ta faɗa, yana koran mutane ko zai hankure ma wannan jarabawa dan mu gani a na za ku yi hakuri alama talqauna ga abinda kuke haɗuwa da shi man tulitun bihi ga waɗanda da an ga jarabce ku da shi malami an jarabtai da jahili shina ta yi mai nasiha shi ko yana cuta mashi to duk jaraba ta za ka hasala ka bari ko ko za ka ci gaba da yi ka ɗauka dama shi wanda aka wa ba shi an kai don shi ba don Allah an kai wanda shi kuma an mai daraja an jarabtai da talafa ya biyo ya ƙi sai don jayayya a gani yana hankuri ko ba zai ba kowane su jaraba na ga guda shi ma talakan zai ɗauka Allah hana mai shi ya haƙuri ko zai kama zagin masu samu yana ta ganin laifinsu kowa dai tashi jarabawa tana nan kuma yana da wahala kowa dai da kayyaci tashi jarabawa talakar yana da wahala shi ya hankuri ya gabe ga laifin kowa ba ya Allah hana sai kuma bai hali kaɗan ne ka iya hankuri da tsangwama talakawa shi kuma manzo an jarabtai da waɗanda an ka aiko shi zuwa gare su su karyata shi su ci zarafin shi eh, eh. mu gani za ku yi haƙuri ga abin da kuke haɗuwa da shi istifham bi ma'anar amur tambaya ce amma ma'anarta umarni wai isbiru bai haƙu kamar ka aiki mutum ka ce kana taya ma'ana ta yi ba shi ne a na mun jarabce ku za ku yi haƙuri wai ku yi haƙuri au bi man yaslihu lir risala shine ko umarni ne da su yi haƙuri ba da bayanin mujibihi bayan an bayyana abin da ke wajarta hankurin an ce Allah na ya jarabce su au illatul lil ja'ali ko ko a tasbiruna din ga illa ta ta sanyawa mun sanya sashen ku hitina ga sashe don mu san wa zai yi hankuri cikin ku ya zan illatul ja'ali ke illar da ta sa an ka sanya sashen ku hitina ga sashe don mu sano mai hankuri cikin in ku an ce ma'ana umarni na mun yi haka don ku yi hankuri wa ka na rabu ka basira ubangijin ka bai gushe ba mai gani ne bi man yasbiru yana ganin wanda ya yi hankuri wa bi la yasbiru kuma yana ganin wanda ya hankuri aw bi man yaslihu lir risala ko ko ubangijin ka ya san wanda ya kyautatu da manzanci wanda ya kamata a aiko wal istifa'i da zabi aw bis sawabi ko ko mai gani na gas abin da daidai shi ma yubtala bihi wa bi ghairihi ga abin da ake jarabtawa da shi da kuma wani ne ba qala ko dan yana hijiki sun haka aji lokaci bai qala allazina la yarjuna liqa alal ladina la yarjuna liqa'ana waɗannan da ba su fata haduwa da mu ko ko ba su tsoron haduwa da mu raja na cikin maya amalin illitaini duk kiyoshin biyu suna amfani gare su ba su tashi ko ko ba tsoron azaba la ya hafuna ba su jan tsoro au ya amalu ko kuma ba su burin na haɗuwa da mu bil da tashin alkiyama aw jaza'ana ko kuma ba su hata samun sakamakon mu anil a'mali Saliha daga ayyukan kwarai likubrihim saboda kafircin su laula to ga maqulul qawlina abinda suke cewa laula unzila alaihi almala'ika in gaskiya na manzo na me yasa ba a saukar da mala'iku gare mu su ba mu labari ko kuma su ce manzon Allah na in ya faɗi su ce gaskiya ne wai don sun ga manyan mutane nan duniya ana haɗa su da odali to shi mista bai taho da dogarin Allah ba mala'iki shi biyo shi fa ya kunu rusulan ilaina wanda yake tafsirin biyu ne me yasa ba a saukar da mala'iku matsayin manzanni ba yanzu su za su yi da manzancin gare mu au koko to hubara na su ba mu labari da sirke muhammadin su ce lalle gaskiya shi kai Allah aiko shi aikon ganima ya haɗo da shi auna rarraba na ko me yasa ba mu ganin ubangijin mu faya mura nashi umurce mu da kai nai wayan hana ya hana mu bila datin ba sai da wasu da wani mutum ba wala hijabin ba da shamaki ba Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace laqad istakbaru fi anfusih lalle sun yi girman kai game da sha'anin ka sun kai kansu nesa ina su ina magana da Allah babu wasu da lalle sun yi girman kai game da sha'anin kanunsu hatta a radu laha ma la yattafiqu illa lil afrad min al anbiya har sun nahi abinda ko cikin annabawa ɗaiɗai ku sun ka same shi magana da Allah aiko cikin annabawa Musa ne wa akbar min zalika kai har sun ma bidi abin da yake haka girma don ko shi Musa da yayi magana da Allah min wara hijabin yayi to su sun ce bilawa sadatin wala hijabin duk da Musa bai samu wannan ba dan da ce rabbi arini anzur ilayka sai da ce mai kai dai huzma ataituka tuka kun mina shakiri kai dai rike abin da mun ka baka kuma ka gode don ko magana ba da kowa mun kai ba amma gani ba ka alhaki ba to su sun ce su ga ubangijin yayi magana da su face to face babu wasida babu shamaki wa tau sun yi shishigi mutuwan kabira shishigi babba tajawazul hadd sun ketare iyaka mufridan wanda ya kwaikwai wallamu lamun nan jawabu kasan jawabin rantsuwa na cewa laqadis takab wai wallahi laqadis kaba. jawabin wata rantsuwa ce mahzufin da an ka shahi wa fihi ta'ajjubun ciki akwai bada mamaki ka annahu qila kama an ce ma ashadda istikbarahu kai wadan game su tsananin girman kai har sun kai cewa su ga Allah wa ma akbara utuwahum mihi shishigin su girma haisu a aralu anil mu'jizati da suka kauda kai daga mu'izozi wa dalabu li anfusihimul habisati suka bi ga rayukan su munanan rayuka da ba ko tsarkakakki ba suke neman masu dad abinda an ka dwadi madamihun nufusul qudusiyya cinkan rayuka masu tsarki duna hukuma bayanai ga har ruhi mai tsarki irin na su annabi Musa an kare shi daga ganin Allah su suke nema ga rayukansu da akazamtaci su ga abin da hadda tsarkakakken rayuka an daɗe su ba su gani ba wa utuwu utuwu bil wawi da wawu ala aslihi akan asli ne yake bi hilahi sabanin itiya da an kai ibara da shi cikin wata sura can itiya badali na an ka canza wawu zuwa ya amma utuwa shi asli can cikin maryam balagatu min kibar itiya na kai haddi wanda ya ketare na tsoha. to nan ku taho utuwa can itiya to can ibdali na an kai badalin wauya yau mai rauna mala'ika yau mai rauna mala'ika yau mai raunar mala'ika radda za su ga mala'iku na mutuwa wai radda za su mutu mala’ika mauti mala'ikun mutuwa awil azabi ko ko radda za su ga mala'ikun azaba ranar alkiyama kenan shi na ce yau malmauti au yau malkiyama ya yi lafi da na shari yau mai raunar mala'ikata radda za su ga mala'iku na mutuwa yau malmauti awil azabi ko mala'ikun azaba yau malkiyama ce nusu ba an nazbanci yau maɗin da uskur wai uskur ambata musu yau mai raunar mala'ika au bi ma dalla alaihi labu shura ko ko an nazbantai da abinda labu shura ya yi dalili garai wato labu shura babu farin ciki yau mai raunar mala'ika da za su ga mala'iku yau ma izin ya koma canza su ce ran nan babu bushara lil mujrimi ga masu laifi li kulli mujrimin ga duk wanda ya laifi babba au lahum ko kuma lahum ake mai ba au ba ainih ko lil mujrimina ga kowane mai laihi ko ko lahun su an mujrimina don an kawo zahiri wurin lamiri don a bayyana cewa su criminal maimakon a ce la bushra lahu sai ka ce la bushra lil mujrimina don a bayyana cewa su masu laifi ne ko ko don ya game duk mai laifi ko ba su ba tafsiri biyu ne duk kaga au to hasara ce in ko ai kaga ni to hasara guda ce da haka auna kenan fassara biyu ce babu bushararan nan ga masu laifi na kowane al'umma ko ko babu bushararan nan gare su an ce masu laifi don a yi musu rijista cikin wani da kuma bayanin anna jurmahul laihin nasu huwa almani'u lil bushara shi ya hana a yi musu bushara ya hilahil mu'minina sabanin mu'minai su kan ana yi musu bushara falahumul bushra bil janna suna da albishir da aljanna bushra kuma yau in an ce mala'iku na amsar rai in sun zo amsar ran su sune musu bushara ya ayyatu han nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik rali mardiya ya ce wannan rayuwa na tsatsa da ta yi rayu rayuwa ta kirki ko ma zuwa ga ubangijinki kina yardar da abin yardar ba eh, eh. wa yaqulu wa anja wai kuluna suna cewa ai alkafaratu su kafirai idza ra'awil mala'ika in sun kaga mala'iku inda al-maut mutuwa sun zo amsar ransu awil qiyama ko ko sun kaga mala'ikun azaba ra al-qiyama sai su ce hijran mahjura hani mai hanawa dama hajaru hanawa shine ake wa yaro ko safihi ko marayi a rike hannuwa ne daga tasarrufi to sai ce hajaran tarewa mahjura abin tarewa kamar yana mata ne ke wannan ya kawo wani mugu wasu can dai wai ba nan ba sai irin wannan kalimata hijira mahajura kariya mai kariya al'ada al'adatihim fi duniya kamar yadda al'ada su take nan duniya inda ibi wannan wazili in musu da sabbin abubuwa suka sauka ya na zalika suna faɗin haka fi makamil isti'aza a matsayin neman tsari ai auzan ma'azan tsari mai tsarewa yasta'izuna min al mala'ika da mala'ikun suka bi da tsari wa hijiran fil asali alman hana abu shi a hajar wa huwa min yana cikin masdarai allati hujira wadanda aka kaurace ma zikiru batun nasibi hama ya musu nasba tajra mahjura babu amilun nasbi dan an shahi lil mubalagati don kai matukani ne kamar ce lailun alyal dare mai tsananin duhu awil qa'iluna al-kalima ko ko masu hadin wannan kalima humul mala'ikatu sune mala'iku hina ya ku na min al-quburi sadda za su karko su daga cikin kaburka a tadda su au alan nari koko akan wuta suke ce musu haka wa ma'ana ha hina izin haramu muharram in an ce wuta ake ce musu haka to kamar an ce hani abin hana wai ku an haramta muku al gafara awil janna ko an haramta muku aljanna awil bushara ko an haramta muku bushara gwargwadon tafsirin uku sai wani ya koma maguda in an ce sadda suke ɗauko su daga ƙauruka za a kai su gaban Allah suke ce musu haka to gufranu aka eh, aljanna ake nihin ba su da in ko nan duniya na wurin amsar ransu to gufranu aka nihin ba su da gafara tunda suna da rai ba ana da ma mutum ya tuba a gafarta mai ba to in an zo amsar rasu sai a ce hijiran mahajura kukan abin haramta ma gafara ne in ko cikin ƙabruka ne sadda aka tadda su hijiran mahajura ku abin haramta ma bushara ne in ko can wuta ake ce musu haka hijiran mahajura ku abin hana ma aljanna ne ba irin mumin nan da ka shiga wuta su kare hursuna daga ƙarshe su je aljanna ba ku na ku iyakar rai وقدمنا إلى ما وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا سيمنهي أبين دسوك أي كتان عمل نأيكي أمرنا منهي أو قصدنا wani shi abin da suka aikata na aikin alhairi kamar sadakar da suke yi da sada zumunta da ciyar da baki da agajin wanda a cikin wahala nan duniya suna yin irin waɗannan ayyuka zaizayar ƙasa su kawo tallafi inda adda yunwa su kai ɗan jarirai da ba su da galihu suna taimaka musu to duk wannan aikin tun nan duniya aka biya su ko da suka zuwa ya zama kura mai wacewa saboda babu imani in babu imani aikin ƙwarai bai amfani ai amanu wa amilu salihati an sai imani ya rike aiki shi da tasiri man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min da sharadin saddaka aikin yana da imani to in babu imani aiki ya tai gaban za za mu nehe shi kaja haba an mansura mu sanya shi kura mai watsewa irin kuran nan da aka gani ga taga ko in kwanon kana da kusuwa da rana sai ka wata kura ga cancan ba ka iya kamo ta kuma ba ka iya wani amfani da ita to haka aikin zai kasance huwa ma kuwa abinda ake gani ga taga allati alaiha shamsu wadda rana take samanta kal gubaril da kamar kura wadda ta warwaje ayi misira za aikin nasu zai kasance iri na fi adamin nab'i bihi ga rashin amfani da shi don la sawaba fihi babu lada ga aikin nasu li adami shartihi saboda babu sharadi ne sharadin aikin kwarai yayi amfani imani wa a alaihi fid duniya amma ana biyan su abin su tunnan duniya ai gashi nan suna da girma ga waɗanda suka taimako kuma duniya suna kyau amma dai lahira kan ba su da komai أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً ashabul jannati sukan yan aljanna yawma izin wannan ranar yawmal qiyamati ra'al qiyama khairun mustaqarra su suka hi matabbata makanan wuri yustaqarru fihi da ake tabbata ciki lil mujawarati wal muhadasa mu yayi lil muhawarati don muhawara suna magana da yan uwansu wal muhadasati da hira ma al ashabi muhawara ko mujawara hmm? to lil mujawarati don makwabtaka da zatan Allah ko kuma muhawara mai da magana suna zamnawa suna hira da su da abokansu wa hasanu maqila kuma sun hi kyakkyawan wurin kwana kailula kwanan rana shi a maqila makanan lil istirahati wurin da ake zuwa a huta ICS ta wata matu da jin daɗi bil azwaji da matattaki shubbiha bil maqil an kamanta su da mai kailula fil istirahati fihi ga hutawa ciki izla laila wala nahara dan can aljanna babu dare babu yini au isharatun ko ko cewa suna kailula yayi nuni ga kenan ko da aka kare hisabi tsakiyar yini aka kare hisabi biyu. har yan aljanna cikin aljanna suka kailula yan wuta su kuma ko da wannan lokacin kai suna wuta cikin awa shidda aka kare hukunci ga talikai gaba ɗaya zama a ce da ƙarfe shidda zuwa sha biyu na rana an kare hukunci har ɗan aljanna na cikin aljanna suka ƙailula kwanan nan na rana shine ce yana ɗaukar ishara ne ila annahum yasiluna ila aljanna cewa suna saduwa zuwa aljanna nisfan nahari sadda yin raba izruwiya don an rawaito hadisi annal hisaba yuhragu hisabi ana kare shi fi nisfi zalika yawmi cikin rabin wannan yinin kilo a ahlul janna sai yan aljanna su yi qailula fil jannati cikin aljanna wa ahlun nar su ko yan wuta hinnari a cikin wuta to wa fi ahsan ga cewa a ahsanu makila ciki akwai ramzon wani ramzi nuni na ila ta zayyana bihi maqiluhum ga abin da za a kawata wurin qailula dakin ma akwai fonici mai kyau akwai kawace kawace don cewa sun yi yan wuta a hassan mahi kyawun makila wurin kailula kenan ana kawata ɗakin min husna suwari na kyawun surori wa gairu zalika da hotuna masu kyawu wa ya milu an irada bil maqil kuma yana wa abinda ake nihi da qailula az-zaman don ana ambaton abu da lokaci ne kamar ka ce mutum ka taho bayan isha'i to lokacin na an nihin ka ba sallan nan ta isha'i don ko bai sallar isha'i ba yana iya tahowa in lokacin yayi ba kana han kashe taho sai ya sallar isha'i ba ya dai zo lokacin nan na bayan lokacin isha'i to shi na yawa shi ma wannan haka ne ƙailula zamanin ƙailula ake ne ila anna makana istiqrarhum a daybul amkina nuni naga ga cewa wurin tabbata su ya hi kyawo ya hi daɗi ga duk rairai wa zamanuhum lokacin nasu ma a ɗaya ya hi daɗin zamunna bisa ga duk lokaci wa tablilu to irin na ɗalu mun sani ba a tablili sai da musharaka ba a ce a kashe wani abu sai kuna da shi to an ce a hasana sun yi kyawun makila to su yan wata su ma suna da husuna kenan a wannan tablilin in ma an yura da bihi ziyadatul mudalaqa ko dai ƙari aka nihi sake aw bil ilafati ila al na fi dunya ko ko an kwatanta da mani imtanan duniya wurin su ya hita wa bisa ga wurin ƙailular sarakuna nan duniya da masu ni'ima ba kwatantawa ne ga 'yan wuta ba ba kwamfiyatu 'yan wuta ba don zai hannu ta ɗiban amfara bulbale ha a ce son hisu ba a ko kwatantawa a'a sun yi kyawun wurin ƙailula bisa ga masu ni'imar duniya komi ƙarhinsu komi kyawun gidansu alhamdulillah al'ilma inda Allah wala haula wala quwwata illa billah kaga haka ya mun tsare magana ah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allah ya saka malan da mahicin alkhairi ne da shi da alaran malai Allah ya kara malan lafiya Allah ya azurta shi magada daga cikin zuri'a tai. mu kuma abinda ake karantar da mu Allah ya azurta mu ganewa kafin karanta zambaya wasu mutum biyu sun ba da sadakan naira 800 ta hannun ciyaman na kwamitin makaranta guda yana roƙon a yi mai addu'a Allah ya shirye da ‘ya'ya ne guda kuma yana roƙon mata ya ka bukata Allah shi mai zaɓi sannan wasu mata guda biyu sun aiko da sadaka alƙur'ani har yanzu ta hannun shi ciyaman guda tana son a yi mata addu'a ɗanta an kaɗar me guda kuma ba ta da lafiya Allah shi ba ta lafiya sannan wani bawan Allah ya ba da sadakan naira ɗari biyar shi ma shi na roƙon a cikin addu'a Allah ya biya muna bukatunmu gaba ɗai a sai tambayoyi mai wannan tambaye ce assalamu alaikum don Allah malan in mutum ana biya ce azumi bai da hatsin konu yana iya ranka azumin hakanan babu laifi haza wassalam However.